Ah, Malam Rai. Malam barka zuwa. Na gajiya. An dawo kenan. Ina lafiya, eh wallahi. Alhamdulillah. Madalla. Yaya gari? Wallahi alhamdulillah. Wallahi ina nan lafiya. Yauwa ga mai gida na ji muryarsa yana dawowa bari in kira shi a wayan nan masa bazata na sai sabuwar waya bai sani ba. Allah za a ungwani? Wallahi zan yi madalla a ma Hello, salamu alaikum. Na'am, alo? A'a, ah, ah, ah, a'a, ki bari da Allah saboda kin ga ina gida kan tinke nan ta ringa mun surutu ko ba haka ba? Ah, to wacce take gidan tinkiyar da ka ajiye a gida ita take kiran ka a waya rago. Eh? Ni ne rago mai zogale? La, ni kin yi ga haka? To bari in shigo gida, ai gidan na shigo ranki zai ɓaci. Dan kin siwar hina za ki dinga ce mun rago?